Yanayin tsaro a yankin Sahel abu ne da ya kamata a samu canjin al'amura. Wannan shine abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙudurta a watannin baya ta hanyar wasu jerin matakan da aka ɗauka don fitar da fararen hula daga ƙangin da suka tsinci kansu ciki a yankin Sahel sanadiyar lalacewar al'amuran tsaro. mafari kenan aka buƙaci wasu ƙungiyoyin fararen hula kimanin hamsin na coalition citoyen pulle sahel daga ƙasashen niger burkina faso da mali su gudanar da bincike domin tantance halin da ake ciki bayan zartar da shawarwarin da aka bayar a can baya shugabar kungiyar a apes niger rabia jibbo magaji ita ce ta gabatar da rahoton wannan bincike a gaban taron majalisar ɗinkin duniya a bisa gayyatar ƙasar brazil mai shugabancin kwamitin sulhu a watan nan na yuli abin da ya sake dai ba sake wai kirki bace ba eh, sai abin da ya karu tunda yanzu an binciko an gani duka rana kowace sahiya mutum takwas nake kashe a cikin harkar wannan ta'addanci a cikin sahel banda wannan mutanen da suka huta daga gidajen suka shiga gudun hijira ya ƙara da wajen ɗigo sattin bisa ɗari. Tunda mutanen da suka tafiye su yanzu kenan basu da harkar zancen wani noma ko wani kiwo abinci ya shiga cikin zancen shi ma. Ana zancen mutum miliyan guda da ɗari tara masu buƙatar taimako na shi ne aka kawo zancen resolution trust bank wanda take ce a sa mata cikin harkar da za a yi duka in za a yi shawara a sa su a shawara kamun ina son a shawo kan tashin hankali sun yi kowa tashin hankali zamanin da muke da tashin hankali yawancin mazan ko an kashe mazan ko kuma mazan su masu tai ko kuma an kama su binciken ya kuma gano cewa an samu lafawar cin zarafi da kisan da ake zargin jami'an tsaro da yi wa fararen hula waɗanda ba su ji ba ba su gani ba yawan mutanen da sojawa suke kashe su kamar yan farar hula da soja suke kashewa shi kaɗai ya rage da dubu sha ɗaya ne ya rage sun fara kula da ba kwaza a halibi ba tunda sun ga ana ta an yi ta yawan magana akan zanti. a jerin shawarwari kungiyoyin na coalition citoyen sun gargaɗi gwamnatocin ƙasashe su bi hanyoyin laluba wajen neman mafitar rikicin ta'addancin da ke ci gaba da tsananta a wannan yanki bayewa a ce kullum mutane suna can suna ta'addanci a ce ba a ruwan mutane da su a ce a je a kashe su kura ya kamata a nemo su a tambaye su me suke so a ga abin da za a musu a musu wanda kuma bai yiwa in ka masu za a yi masu kama su ya kamata a yi zancen sulu shine mediation da dialogue dama a kwanakin baya wasu kungiyoyin kare hakkin mata sun koka a game da yadda 'yan bindiga ke cin zarafin fararen hula musamman mata a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro yayin da a wani zubin bara gurbin jami'an tsaro ke aikata abubuwan da basu dace ba da aikin su na waɗanda ke da alhakin baiwa jama'a kariya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar